23 ga watan jumadar ula a 23 ga watan jumadar ula insha Allah ta'ala shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba kamar yadda aka saba da karatu a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami ana anam na alhafiz abdul ghani ibn abdulwahid wahid al-maqdisi rahimahullah wadda aka saba karatu a irin wannan rana a irin wannan lokaci muna karatu a kitabul at'ima wanda yake bayani akan abubuwan da suka halatta shari'a ta shar'anta ci insha Allah za mu tashi daga hadisin da muka tsaya muna fata Allah ya samu dace na Allah عن ذلك أبي أوفى رضي الله عنه قال فظن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى طبرات نعقل الدعاء نعم wani hadisi na abdullahi bin abi aufa radiyallahu an sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda musannif ma'ana mawallafin littafin ya yanke isnadin hadisi ya tafi kai tsaye zuwa ga shi wannan sahabi shine abdullah bin abi aufa radiyallahu anhu qala yace gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a gazawati gazawati mun yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kukuwa daban-daban sau bakwai a na'kulul jarad muna cin fare muna cin fara wannan hadisi kamar yadda malamai suka bayyana ne yana bayani ne kai tsaye zuwa ga halarcin cin fara wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai suka ci jarat wato suka ci fara to wannan ya nuna idan mutum ya bukata in ya ci bai ci haramun ba idan aka ga mutum yana cin fara bai zama ya yi laifi ba tun da Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai suna cin fara sau lokaci daban-daban ya ƙididdige cewa har sau bakwai don alu ya nuna mana yawan wato yawan faruwan abu wanda ke iya kauda kokonto ko ya kauda wani shakka ko ɗarɗar akan halarcin cin fara an ce sau ɗaya ko da sau ɗaya ne in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ko kuma ya tabbatar da waɗanda suka ci ko da bai ci ba aka ci a gabansa amma bai hana ba ko da sau ɗaya ne kuma har ya bar duniya bai soke abun ba to shikenan ya tabbata kawai halarci haka ya tabbata a matsayin halal har ila kiyami sa'a saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yana daga cikin in an ce Allah subhanahu wataala ya shar'anta abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abu shikenan ya zama shari'a haka da abun da ya halatta da abun da ya haramta bai bar duniya ba sai da ya bayyana duk abun da yake haramun ne ga al'umma ya bayyana abun da yake halal ne ya bayyana abun da aka ci a gabansa ya hana daga a baya mun karanta misali naman jakuna nabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya hana har an dafa ma amma ya haramta ya hana su ci amma fara ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya ce har sau bakwai suna yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin abu saboda haka wannan ya nuna halaccin cin fara ba kuma yana nuna wajibi sai an ci bane yawa in mutum bai ci ba ruwansa in mutum ya ci kuma ya ci halal wallahu a'lam na'am قال رضي الله عنه قال كنا عند عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ابي ما جئتم فعليها نحن فساد فنقل لنا من بني بني الله احمر شديد في الموالي فقال له خلوه فتدافع فقال خلوه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه. نعم. وانا حديث زهد بن مضرب آه، الجرمي ko aljurmi radiyallahu an yake cewa kamar da da yanke sinadi ya tafi kansa ce kwala ya ce kunna inda abi musa al'ashari radiyallahu an shi yana a tabi'i ne min kibarin tabi'in wanda suka lazimci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun kasance ta a gurin abu musa al abu musa al-ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani radiyallahu anhu fada'a bima'idatin sai abu musa al ya ce a kawo wani tire ko kuma ce wani ƙwarya ko tire ko daru wa alaiha lahmu da jajin akan wannan tire din kuma ga naman kaza فدخل رجل من بني تيم الله أحمر أحمر شبيه بالموالي سيواني متن يشيغو دقا بني تيم الله ya yi ja sosai launinsa shi wannan mutumi ya yi kama da almawali wato bayi da aka yanta faƙwala lahu sai ya ce masa wato abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu ya ce wannan mutumi halumma zo maza a ci abinci to kuma da shi naman kaji ne a kan tirede fatalaka sai mutumin ya yi taraddudi mana sai ya yi kaman eh, yana ga kaman ba zai zo ba kaman ba zai zo a ci da shi ba abin da yasa ya taraddudi kajin da ya gani naman kajin da ya gani shi bai da tabbacin sun halatta a ciko ko wani abu makamancin haka don haka yasa ya taraddudi ya dan yi jinkiri ya dan tsaya ma'ana da kaga mutum idan yana dan taraddudi a yawa yana dan shayin abu zaka ga alama haka to don haka sai sai dan ji a jikinsa cewa kaman baya bukatun ya abun nan فقال sai abu musa الاشعري رضي anhu ya ce masa halumma maza maza zo ka zauna a ci fa inni صلى الله sallallahu alaihi ياكل منه minhu domin ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idona yana cin kaza to wannan yana nuna halarcin cin naman kaza wadda mu yanzu saboda mun saba wani bai san ma sai a wannan irin yanayin aka gane kaza za a ci ko ba za ci wani ya dauka kawai tun da aka yi kaza ta ci ce amma da ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ba ana ana iya barin ta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai halatta a ci ba to babu dama kuma ci to eh, wasu malamai da suke sharhi a wannan hadisin wasu suka ce shi wancan mutumin ya ɗan tsaya ne saboda ya ga kaza tana cin kazanta ya ga kaza tana cin kazanta wani sa zaka ga kaza a wajen kwata tana caccakan wasu abubuwa kuma kwatan akwai wanda ya shafi bawali da sauran wasu abubuwa ne to shine sai dan ja a jikinsa yana ganin duk wata dabba da ta ci kazanta to bai halatta a ci naman ba shi wannan mutumin shi aka yi tunani a ransa shi kuma Abu Musa ashari radiyallahu anhu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman kaza duk da kuma malamai fuqaha sun yi tafsiri suka ce idan nau'in tsuntsaye ko kaza aka wayi gari cewa rayuwarsu ya ɗoru akan cin kazanta har ya iya canja namansu ana ya iya canja namansu ko launin naman ya canja saboda yawan abun da suke ci abun da suke ci kuma yawanci daga kazanta ne da suka ce in eh, wannan ya faru wasu suka ce makruhi na ci ba za a ci ba ko da kaza ce in ya zama ɗoruwar da ta yi tashin da ta yi tun a inda take rayuwa sai zama kawai abun kazanta shi kadai take ci ko kuma shi ne mafi yawan abun da suke ci wa'annan kajin har ya zama ya yi tasiri wajen launin namansu to makaruhi ne tare cewa a kai tsaye kawai kaza halal ne wasu malamai suka ce a kaza halal ne wasu ma suka ce in dai har launin naman ta ya canja to yana iya kai ga haramci kawai san ba za a ci naman ta ba to amma al'asul shine halalci cikin cin naman kaza kuma mafi yawa kaza ba su ta saba mu'amala da kazanta kamar da ko wasu irin ko wasu agwagwa suke yi ba saboda haka kaza tana Eh, kuma ba safai ake iya samun tasirin kazanta a naman kaza ba kuma a rayuwanta ba yawanci kaza tana da tsafta a inda duk take rayuwa ko da an ga tana cakan wani abu yawanci a inda eh, wasu gurare ba su abun nan ba amma za ka ganta eh, a tsaftace domin da wuya a ga kaza ta shiga ko ruwan kazanta ta zauna ko ta tsaya ko ta yi wani abu a ciki sosai sai dai in wucewa ko wani abu makamancin haka haka Eh, al'asulu cikin dajaj kawai shine shine halalci domin abu musa al'ashari sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da wannan ya sanya abinda malamai suke faɗi cewa eh, a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce eh, ana amanatun li ashabi wa ashabi amanatu li ummati a ce ni ne security ga sahabbaina wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke raye duk wani abu da aka ga dugu-dugu kawai take za a zo gurin sa ko a ce ko ya ce eh ko ya ce a shikenan magana ta gane to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama baya raye to sai al'umma ta shiga cikin ta rasa gibi gaba ɗaya ko sai da gurci shi yasa Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya ce ba mu gama gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da muka ga duhu ya rufe mu muka rena kanmu gaba daya daga gama gurin shi muka raina kanmu saboda duniya ta canja ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana amanatul li ashabi ni ne security kariya ga sahabbai na wa ashabi amanatul li ummati sahabbai kuma su ne kariya ga al'umma yanzu kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan amma ga sahabi ga taron tabi'ai za su ci abu abin da zai ba su kwanciyar hankali su ci ko mu yanzu da mu ga shi wannan sahabin ba abin da zai baka kwanciyar hankali dama can ana cin kaza to yanzu dai abin da zai sa ka ƙara gatsa namanta sosai <laughs> eh, saboda kaji manzala eh, sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ci daga wannan nama din kaga ba don ya faɗa ba to da da wa'in wanda suke tare a wannan gurin shi wancan mutumin da yake musamman ma gashi kamanninsa daban da nasu da ya samu kofanto eh, yawa tun da shi an ce zo ya ci ya tsaya yana yana shayi don yana ɗarɗar a kan ci to inda ba don akwai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin ba da wata ila wasu ma sai su fasu ci ko da kuwa an samu wasu sun yi kundun bala sun ci to amma ganin ga sahabi kawai kai tsaye na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci magana ta kare su kuma sahabi in yayi siga ce ita ma mai karfi ra'aitu kamar yadda sigatu sama take idan sahabi ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to maganar ta kawai babu kokonto akan ta kuma tana da matukar karfi a maratib a marahil abuna maratib na na hadisi martabobi na hadisi haka kuma in yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi sahabi ba zai taba cewa ya gani alhali bai gani ba ai ba kamar mu bane baya ba wani abin da suke bukata a duniya wanda har za su iya cewa sun ga sun gani alhali ba su gani ba ko su ce sun ji alhali ba su ji ba mu ne mutum zai cewa ya gani alhali bai gani ba saboda wata maslaha ta sa ko ya ce ya ji alhali bai ji ba to wannan sai zama kariya ga al'umma waɗanda suke tare da sahabbai domin suna samun waraka daga kasancewar sahabbai tare da su abuna abu musa abuna abu darda radiyallahu anhu wata rana ya tara mutanen sham ya ce ku tsaya wato suna kokonto wannan ya zo ya yi sallah ya tashi wancan ya zo ya yi sallah ta sai ce ya tara su gaba daya ya ce bari in yi muku sallah sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko da yanzu a ce taron mu gaba ɗaya a garin nan sai aka samu wani sahabi ya taho tabbas an san cewa sahabi ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da shi in yace bari in yi muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kawai sai kowa ya sauka daga abin da yake kai inda gaskiya yake so to amma yanzu eh, abun da ke babu wannan abun eh, alfarmar ba mu samu wannan ba shi yasa kowa yake a kokarin sa wani sai ga wani yayi sabani da wani a cikin wasu abubuwa na masaƙi. haka su tabi'ai sun samu kariya kasancewar sahabbai sun kasance tare da su idan abu ya cushe kawai sai ya ce aje gunwa ne sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kaza ko ya kaji yake yin kaza da Anas ibn Malik shi ma yayi jama'a haka tara su yace ku tsaya muku sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Allah ta'ala ala haka wannan ya nuna halaccin naman kaza kai tsaye kawai na قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعبه أو يمسكه نعم wannan hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma wadda mawallafin littafi ya yanke isnadin hadisin zuwa kawai ya ambaci sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibnu ammi rasulillah dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace annan nabi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku ya ci abinci fala yamsah yadahu to kare shafi hannunsa hatta yal'aqaha har sai ya siɗe au yul'iqaha ko ya tsotse yatsun mana ko mutum ya siɗe yatsunsa ko ya tsotse yatsunsa kafin ya shafe mana idan mutum yana da da wani abun gogewa ko wani abu makamancin haka to sai ya wato tsotse yatsunsa wani hadisi hadisi ne wadda yake koyar da ladabi na cin abinci kuma sannan hadisi ne wadda mu a yanzu yawanci eh, ba safai aka aka samu garaba sun samu wannan abun ba amma dai kaga idan ka samu dattijai a yanzu za ka ga cewa suna umarni da siɗe hannu a ko siɗe kwano ko wato har ma siɗe hannu ɗin ce ma kuma ka mulki hannu haka wala fala yamsah yadahu me yake nufi kar ya shafe hannunsa kar sha hannunsa ana nufin da ɗaya hannun ko kuma kar shafe hannunsa da da tsumman shafewa ko kuma da kamar irin tishu yanzu da ake amfani da shi ko kuma da me ake nufi akwai abubuwa da yawa wanda ake iya tsammanin cewa ko al'adu ne na na dattijai alhali su suna matukar aiki da abinda suka ji malamai sun faɗa da an ce za a faɗi hadisi ɗaya za ku faɗi zai da duk gari ga sun yaki da shi amma yanzu za a iya faɗan hadisi goma kaga kwatan gari ba su yaki ba yanzu misali eh, sau nawa a cikin nunan wanda mutum ya ci abinci a gaban iyaye suka ce to sai hannunka sau nawa wanda za ka ji sun faɗa kaga sunna ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kuma yanzu sau nawa muka ce wa 'ya'yanmu sai dai hannunka zai wuya amma mu an gaya mana sai hannunka amma mu sau nawa muka wa yaro sai hannunka wannan kusan kwata-kwata gaskiya na ga abu ne mai wuya to kaga kuma wannan sunna ce abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha sai mutum ya tsotsa ya tsunsa ko ya saye to dawo yawanci ma yanzu da cokali muke ci to koda da cokali kai amfani ya kamata sai ka wannan cokali ba sai a goge shi kawai da tishu ba a sai ka sai ka wannan cokalin ya zama a madadin yatsun ka dama ai cokalin an yi amfani da shi ne a madadin yatsu shi yasa idan za a rike cokali wajen cin abinci ya kamata a rike shi da yatsa uku ya kamata ya zama da wa'annan yatsun yanda da su za ka ɗau abinci ko za ka ɗau loman abinci a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to da ya kamata shi ma cokali da wa'annan yatsun mutum zai rike su don su shi lokaci eh, cokali yana yana wakiltan hannu ne ana amfani da shi a madadin hannu haka idan an gama sai a side shi cokali in ko mutum ya yi amfani da yatsunsa sai zama ya side yatsunsa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan shine ya koya wa sahabbai abu da yawa wanda watakila mutane ba san fa'idansa ba shi manzala sallallahu alaihi wasallam shi duk wani abu da zai zama alheri ga mutane sai da ya koyar da su yanzu misali cin abinci da hannu har mutum ya side akwai nau'i na sinadarai a hannunka wanda Allah ya yi su sai yanzu idan mutum ya wanke hannu idan ya sa a cikin abinci yanzu misali ba gani idan miya ko tuwo ko abinci idan aka sa hannu aka rufe gobe da safe da wanda aka sa cokali ka sa yatsun ka kawai haka ka taba ka cire wanda kuma a yanka da cokali ko da ludayi a rufe gobe da safe wani ne zai dugu dugu ya samu wanda aka samu to ashe akwai wasu sinadarai a yatsu wanda ai lokacin da ka samu me ka diga a ciki baka taba sani ba ba abin da ka a ciki kuma za ka iya sai ka wanke hannu ka tsaftace shi sai ka sa hannu ka yi ya ɗaya kawai a tuwon ko ka sa hannu kawai a miyan gobe da ce baka tayi tsami to me ya tsamar da ita wasu abu ne a hannunka shi yasa malamai sun tabbatar duk da cewa gaskiya eh, mun fi yawancin abinci da cokali ko ni dai na san haka ne amma dole ne a babin ilimi a faɗe shi yawa eh, malamai sun tabbatar da cewa wanda ya ci abinci da hannu da wanda ya ci abinci da cokali akwai bambanci yanzu idan misali ka ci abinci a hannu ka kalli yadda sa yatsunka kaɗai kai a miya ta yi kumfa ne ko ta wani rugurugu ta yi ta yi abin washe gari ta yi kumbure ta yi tsani ka san ashe kenan lokacin da duk kake daukar loman tun da kake dauka yana tafiya da wannan abu wanda Allah ne ya san me yasa to shi yasa idan ya je jikinka Allah shi san me yasa yi haka sannan ko me yake dugurgujewa a jikinka a digestion din da zai yi da bambanci da wanda ya ce da cokali ana so an ci abinci awa kaza a lafiyance ya kamata a ce wannan abincin ya ya shiga jikin mutum ya ya ratsa ya gama rugurgujewa a jikin mutum to adadin da zai dauka inda hannu ya rugurguje yana da bambanci da adadin da zai dauka inda cokali ke ci me yasa cokali gashi karfe ne sannan wankekke da tsafta yafi rashin dugurguza abinci alhali ga hannu asali Allah ya nuna wa dan mutum abinci da hannu ne shi yasa aka yi hannun da yatsu daga ganin yatsu mutum kaza za su kama wa <laughs> haka Allah yi su to sai muka wakilci yatsun da wani abu to muna rasa abubuwa da yawa wajen rashin cin abinci da hannu duk da cewa gaskiya da da da hannu muka samu abin da cokali muke ci gaskiya a yanzu amma muna rasa abubuwa da yawa daga mutanen asia yawanci ko shinkafa ko mai da hannu suke ci mutanen irin indonesia da makamantansu kowane irin abinci ne su da hannu suke ci to amma dai eh, mu yawanci wasu sansa da yawa na duniya eh, za ka samu cokali ya wakilci mu amma kawai misali ɗaya ka ɗauka na tsoma hannunka a miya da cire shi da yadda miyan take zama da kuma yadda aka sa cokali aka cire da yadda miyan take zama zaka ganta tsaf tsaf inda cokali ne ba abun zai same ta saboda ba wani sinadari daga Allah da ya taba ta ma kana sa hannunka to da a ce da hannu ka ci abinci wannan sinadaran sun tafi cikin abinci wadda Allah ya san aikin da suke yi watakila zai fi gina ma jiki a watakila zai fi baka karfin jiki watakila zai fi abu nan a wani da ka je cokali gaba ɗaya bai nan yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan an cin kuma daga eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da sida yatsu sida yatsu lokacin da mutum ya matse yatsunsa da bakinsa ana eh, san da an tsotse yatsa da wannan miye-miyen da aka yatsa da aka tsotsa da kuma sauran wasu abubuwa a baki yanzu misali da abincin da mutum ya gabtare shi da baki da wanda aka yanke shi da wuka wanne ne ke canja rauni ka gabtara da baki ka ajiye wanda kuma a yanke shi da wuka a ajiye sauran wanne ne ke samun abu da wuri to saboda akwai wasu abubuwa har yanzu sinadarai da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin baki wanda suke makalewa da sun samu danshi to da lokacin da mutum zai tsotse yatsansa bayan ya ci abinci waɗannan abubuwan Allah yake so su je su yi aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in ɗayan ku ya ci abinci to kada ya shafe hannunsa in a gani ne a hankalin da shafe hannu da tishu da tsotsewa wanda ya fi tsafta yawa tishu ka goge hannunka ka gan shi tsaf sannan ka je ka wanke nan kuma ka tsotse da baki a hankalce na ajizanci irin namu wanne ne fi tsafta gungiya da kishu to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine shugaban masu tsaftan duniya amma sai ce kar ɗayan ku ya shafe hannunsa da duk wani abin shafewa Zamani su watakila suna shafewa da wasu abubuwa mun kuma zamanin mu da tishu ake shafewa to sai ce kar ɗayan ku ya shafe hannunsa kaga ko da tishu ko da meye ko da tsumma ko da yadi ko da menene ko da auduga shi dai yace kar ɗayan ku ya shafe hannunsa hatta yal'aqaha aw yul'iqaha har sai ya tsotse ya tsu kafin ya shafe ashe cikin tsotse ah, haka kawai zai zabi wani abu da in a hankalci za a auna za ka kamar shi ne ƙasa akan shafewa din ba haka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha yau baya baya nutuki yayi furici haka kawai don son zuciya in ka ga ya faɗi magana kawai wahayi ya kai masa to wannan abin yana magana ne akan abin da ya dora al'umma akai don ya zama maslaha gare su so haka maslaha ga al'umma shine in mutum ya ci abinci kar ya shafe hannunsa sai ya siɗe hannu ne haka in ka ci abinci da hannu duk inda ka ci abinci da hannu ka siɗe hannu ga akwai fa'ida kuma kai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lada kaga ta gina lahira sannan akwai fa'ida a duniya fa'ida a lafiyance wadda duk wani mai nazari ya kamata in mutum ya ce bari ya yi ba za ka mutum misali yana karatu ko abuna sciences hakan nan zai iya research a irin wannan abu a yi research a gani yanzu wani wasu mabuta ilimi za ga sun yi research me yasa za a ce asida ya tsa me hikiman ciki ko ne yi a cikin wannan dole akwai hikima daga manzo sallallahu alaihi wasallam sana kai fa'ida a lafiyance don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wannan in muka eh, gwada wannan za mu ga cewa eh, lallai akwai abu nan don haka abinci ya yi digesting da wuri yadda ya kamata a jikin mutum eh, aure da zai ɗauka yana da bambanci da ya ci da hannu ko ya ci da cokali akwai bambanci sannan sinadaran da za su gina jikin mutum ko su yi fa'ida a jikin mutum sakamakon abincin da ya ci daga wanda ya ci da hannu da wanda ya ci da cokali akwai bambanci sannan siɗe hannu bayan an ci abinci da wanda ya siɗe hannu da wanda bai siɗe hannu ba akwai bambanci abubuwan da za su samu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana wallahu ta'ala a'lam na'am na'am wannan babi na 61 a wannan littafi ya ce babu sayid wannan babi ne da zai maka magana a akan sayid ina ce sayid ne abun da ake farauta si da shai abu ne an farauci abu a fi karfin abu har a kamo shi don a yi amfani da shi ko a fi karfin abu har a cakko shi ko a ciwo nasara a kansa to an yi abuna eh, said kenan haka wannan babin zai yi wa mutane bayani akan wato harkan farauta dabbobi da ake farauta da yaya halarcin su ko halarcin cin ko kuma rashin halarcin ci sannan idan aka yi farauta da wani irin dabbobi ne za a yi farauta a kamo abun da za a kamo na farauta din ya ciwu ko da an samu dabban da aka yi farautanta a mace sannan kuma yaya yanayin yake da kuma me shari'a ta tanada shine yake so ya ambaci sashin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu zalla waɗanda suka yi magana akan wannan hukunce hukunce na قال المصنف رحمه الله عن ابي سعد بن رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأرض قوم أهل الكتاب ففناقض في آنيتهم وفي أرض السلم وصيب القوس ومن سلب الذي ليس بمعلم ومن سلب المعلم فما يسلب قولي قال أما ما يعني من آلة آل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأخذوا فيها وإلا الكلمة المعلم الله عليه فقل من المعلم فأدركته فأدركت فقل نعم wannan saboda kasancewa suna da matukar mu'amala da farauta abin al'ada ce ta larabawa yawanci suna fita farauta saboda dabbobi da sauransu waɗanda suke farautowa suke amfani da su haka ya kasance za ka ga yawanci littafin fikihu suna ware babi musamman na farauta wanda yake magana akan farauta da farauta da kuma dabbobi da za a iya farautowa sannan Allah subhanahu ala ya shar'anta wa mutane cin wasu dabbobi ko da na daji wanda suke rayuwa a jeji wasu kuma Allah ya haramta to yawanci dabbobin da suke rayuwa a jeji ana kamo su ne ta hanyar farauta ko a sanya tarko ya rike su a zo a kama ko a bi su ko a tura wasu dabbobi wanda ake rayuwa da su musamman karnuka don a farauta wayancan dabbobi wannan abu sa'ala batal khushani radiyallahu anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda musannif rahimahullah ya yanke isnadin hadisi ya tafi kai tsaye zuwa ga sahabin yace qala abu sa'alaba yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qult na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce masa ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna bi ardi qaumin ahli kitabin mu muna rayuwa ne a garin mutane wanda ma'abuta littafi yahudawa da nasarawa afana kulu fi aniyatihim shin za mu iya ci daga wato eh, kwanonsu kwano da suke zuba abinci shin za mu iya amfani da shi mu ci muwa eh, za mu iya amfani da kwanonsu da suka eh, saba amfani da shi wannan tambaya ta ɗaya Wafi fi ardi saidin kuma muna rayuwa ne ga munan a gari wadda aka saba yin farauta usiri bi ƙausi nakan yi farauta wani sa'i da wato mashina ko kuma bakana wa bi kalbi allazi laysa bi muallam wani sa'i nakan yi farauta kuma da karena wanda ban tarbiyyantar da shi na koyar da shi farauta ba wa bi kalbiyal muallam kuma nakan yi farauta wani sa'i da karena wanda na tarbiyyantar da shi na koyar da shi farauta ma yasluh fa ma yasluh li wanne ne maslaha gare ni ya cancanta in yi amfani da shi wajen ci duk wannan tambayoyi ne yanzu wanne ne zan ci cikin sauki ƙwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ma zakarta amma abin da ka ambata tun farko ya'ani min aniyati ahli kitab yana nufin abin da ka ambata tun farko na magana kwanukan ahlul kitab kwanun da suke zuba abinci fa in wajattum ghairaha in kun samu kwano wanda ba nasu ba kuna da naku ko kuka samu wasu daban fala ta'kulu fiha to kar ku ci daga cikin kwanukansu kar ku yi amfani da kwanon ahlul kitab in dai kun samu wasu wa in lam tajidu idan ba ku samu wasu kwano ba fa faghsiluha to in kun dau kwano su sai kun wanke kun tabbatar kun wanke kun tsaftace shi wa kulu fiha sannan ku ci daga ciki wa ma sitta bi kalbikal mu'allam abunda kuma ka farauta da karenka wanda ka tarbiyantar da shi ka koyar da shi farauta fa zakarta sunallahi alaihi lokacin da zaka aika karen kuma kace bismillahi fa kul to idan ka same shi idan ka samu farautan da ya kamo in ya kawo farauta fa kul to ya halatta gare ka kaci ko da kuwa ka samu dabban da ya farauto din a mace wa ma ta bi kalbika ghairi mu'allam amma abin da ka farauta da karenka wanda baka koyar da shi tarbiya ba baka koyar da shi farauta ba to fa adaratta zakatahu sai kai sa'a ka samu dabban da ya farauto bata mutu ba har ka iya yankawa to fa kul wannan sai ka ci wannan ka duba yadda sahabbai suke tsayawa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai wato duk abin da yake domin duk gaba ɗaya rayuwa gaba ɗayan ta ibada ne dukkan rayuwa babu inda zaka fita a addinin musulunci babu inda mutum zai fita a addinin musulunci matukar yana raye duk abin da kaga zaka yi ko wajen neman kuɗi ko wajen neman mulki ko wajen neman duk abin da zaka yi akwai inda Allah ya yarda da shi akwai inda Allah bai yarda da shi ba to in baka sani ba kana iya fadawa halaka don haka dole ne wajibi ne mutum ya zama yana tambaya akan duk abin da ya sa a gaba na rayuwa ba sai ya kwaba tukuna wani ma sai ya gama cin moriyar abun abun ma ya kare ya zai baka labari abun da ya kwaba tun a shekarun baya ya ce wai yanzu yana neman fatawa wannan ba fa'ida cikin wannan ya da mutum ya nemi tambaya ne kafin ya yi abu saboda idan aka bayyana masa to sai ya san zai yi ne ko ba zai ba yau ba sai mutum ya gama da abu ne tukuna zai zo ya tambaya ba sai dai in dama yana cikin abun tun kafin ya san ma komai a kansa ko kuma rayuwa ta sa kawai haka ake gudanar da abun to sai yake so ya san shari'a lokacin da ya waye ya gane cewa lallai komai fa dole sai an san matsayinsa to irin wannan yana iya faruwa mutum yana yin abu tun da can daga baya zo yi tambaya amma duk abin da mutum ya sa a gaba ya kamata ya tambaya tukunna ya san shi shari'a ta yi da ko ba ta yi da ba kafin ya aikata ba ba yi wa abu na e, mutum ya yi sauransa sannan daga baya ya dawo kuma yana tambaya ko kuma yana nadama haka komai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka gaje su ne malamai haka malamai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wanda za su bayyana wa mutane asalin yin shari'a abu kaza ya halatta abu kaza ya haramta abun da ya haramta a bari da ya halatta a aikata iya gurgudu za ka yi tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce muna kasancewa a garin mutane ahli kitab wato ma abu littafi tafi sune yahud da nasara kaga ba ma kafirai tsantsa ba abuna ahli kitabin wanda suna da littafi mushrikai sune waɗanda kawai bautan gumaka suke yi ba ruwansu da wani basu da wani littafi kawai maguzawa masu bautan gumaka su ne mushrikai to amma ahli kitab su ne wanda suna da littafi suna iya zuwa su yi ibada amma ba su musulunta ba don suna na kan kafircin su amma suna da littafi suna bin in sun bi shari'ar littafi ana ce musu ahli kitab to yace muna tare da wa'inna afana akulu fi aniyatim za mu iya ci daga eh, su. sannan ce muna cikin kuma ƙasa wadda aka saba da farauta muna abu na yace nakan yi farauta da bakana ko da mashina ko da karena wanda ban koyar da shi akwai kal al kare wanda aka koyar da shi farauta ana farauta da karnuka ana farauta da tsuntsaye wani sai misali tsuntsayen da suka iya farauta kamar shirwa ko ko minkiya ko shago ko makamantansu mutum yana iya mallakar su ya kuma tarbiyyantar da su akan farauta su kuma iya farauto masa tsuntsaye yan uwansu <coughs> kamar yadda mutum ke iya tarbiyyantar da karnuka su farauto masa wato dabbobi idan an samu wa'innan tsuntsaye waɗanda aka koyar da su farauta ko kuma dabbobi kamar misali karnuka wanda aka koyar da su farauta suna da bambanci da wanda su ko ba a koyar da su ba ga wanda ba a koyar da shi farauta ba yana da bambanci da wanda aka koyar da shi da aka yi tambaya game da karnukansa wanda bai koyar da su farauta ba da kuma karnukansa wanda ya koyar da su farauta me matsayin farautar da suka kamo wato dabban da suka kamo annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba shi ansa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci a cikin kwanon ahlul kitab matikar akwai wasu kwanukan ba nasu ba kaga a irin zamanin da muke rayuwa a yanzu yawanci mutum bai da uzurin ya ci a kwanon ahlul kitab in kaga dama zaka iya sayan kwano ma in dole ba abinci a gurin sai a gurin su zaka iya sayan kwano naka in dole ba abinci a gurin da mutum yake rayuwa sai su ne kaɗai suke da abinci amma inda aka ce akwai abinci waɗanda suke musulmai suke da abinci ba tare da matsala ba musulmi ya fi nitsuwa da kwanciyar hankali zai ci abinci a wuri saboda haka eh, wannan ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kun samu wani kwano wanda ba nasu ba to kar ku yadda ku ci daga nasu sai a kwanon da ba nasu ba amma in ba ku samu wani kwano ba ba ku da inda za ku samu wani kwano sai nasu kawai to ku wanke kwanonsu sannan ku ci daga ciki kaga shi wanke kwanon musulmai ne za su wanke to sai mutum ya shagon mai abinci da duk gaba ɗaya ba mai abinci sai su kuma su ba musulmai ba ahal kitab sannan bai samu kwano ba sai nasu sai ce to kawo kwanon na wanke. sai karbi kwanon ya wanke kenan domin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fagasiluha bai ce ku umarce su su wanke kwanon su zuba muku ba eh, sai ce ku abuna ku ku wa illam tajidu fagasiluha in ba ku samu kwano ba kwata kwata kunne ma ba ku da inda za ku samu kwano sai nasu to sai ku dau kwanon nasu ku wanke wankewa ku na musulmai don kuma za ku yi amfani da ruwa mai tsarki wajen wankewa sai ku wanke wa kulu fiha kuma ya halatta ku ci daga ciki abincin ahlul kitab halal ne eh, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum da nasin alqur'ani to amma afdal wanda ba cewa abincin su halal ba kuma wajibi bane sai an ci eh, amma in yanayi ya sa mutum ya ci halal amma mutum da zai keɓe ya ci na ba ahlul kitab ba musulmai wannan shine yafi masa nutsuwa mai shi masa kwanciyar hankali da da jin daɗi to amma idan yazo zai ce na ahlul kitab shi kawai yake ganin na ahlul kitab zai ci to nan kuma shari'ar musulunci ta halatta to in zai amfani da abincinsu to sai zama ya samo kwano ba nasu ba wani shine nassin hadisi yake nuna idan babu inda zai samu kwano sai nasu to sai ya wanke yawa wannan shine sharuɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko meye mutum zai ya tabbata cewa akwai harkar addini a ciki wani zaka ji shi wai shi ya ɗauka kawai in an je masallaci ne addini ya sauran rayuwa kawai kai abin da ka ga dama ba haka bane ba da ra'ayi kawai sauran rayuwa mutum ya abin da ya ga dama ya ci abin da yake so ya shiga inda yake so ya zauna abin da yake so a wani zaka ji kawai kwata kwata baya nazarin mai addinin musulunci ce a rayuwarsa idan kana nazari ya dauka kai mai tsanani ne shi kawai wani irin mutum ne a ah, to banda sallah da azumi in ramadan ya zo me kuma addini ba yana ganin ba wani sauran addini rayuwa kan kawai za a yi ta ne haka na mutu wani haya a kawai wannan matsala ne don haka komai ya kawata mutum ya san cewa addini yake gudanarwa a mu'amalarsa da abokinsa ya shari'a ta ce mu'amalarsa da wanda ke musulmi ya shari'a ta ce mu'amalarsa da wanda ba musulmi ba ya shari'a ta ce zaman sa ofis mai shari'a ta ce ya tauye mudu ko ya cika mudu zaman sa akan dukiyar talakawa mai shari'a ta ce ya ɗebi dukiyar talakawa ko ya kiyaye amana zai sha ruwa mai shari'a ta ce hatta shan ruwa ya ake shan ruwa shari'a ta yi bayani ga abinci yanzu muka abunan ga su da hannu duka yanzu yanzu na aka wurga da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sa tufafi ya shari'a ta ce duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani tafiya wannan kawai kana tafiya wannan akwai da zaka yi ta sunna ba haka kawai mutum zai dinga tafiya ba fitowa daga gida ya zaka fito shiga gida ya zaka shiga in ka fito me zaka faɗa sunna ta koyar in ka shiga cikin gida ko me zaka faɗa sunna ta koyar in ka hau abun hawa me zaka faɗa duka wannan sunna ta koyar har bayan gida mutum zai shiga sai da sunna ta koyar har mutum ya kwanciya bacci duka addinin musulunci bai bar mutum ba duk gaba ɗaya rayuwar mutum a addinin musulunci kai sa riga mutum yake wani hannu zai fara fitarwa sai da shari'ar musulunci ta abu sannan wani kafa zai fara tubewa in wando zai tube in riga zai tube wani hannu zai fara cirewa in sawa ne kuma wani hannu zai fara sawa duka aski za a masa wani gefe ya kamata a fara askewa a jikin kayansa ba kawai sai mika ƙwallon kai kawai ya zauna shi kawai ke abu kome kome kawai akwai shari'a don haka addinin musulunci bai bar komai ba sai dai bayyana dukkan rayuwa Allah zai tambaya a kanta to ba an turo mutum ne kawai zo ya rayu sun gungun kawai ya koma ba don haka sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idan ba a samu kwano ba sai nasu zalla to nan zai a wanke sana'a ce. sai ce to wa ma sitta bi kalbi kal muallam abinda ka farauta kuma da karenka wanda ka koyar da shi ana koyar da kare cewa ya zai farauta kuma in yayyo farautin ya dawo da shi gurin mai shi dukkan da ba a koya masa farauta ba yana da wauta a wajen farauta kare in an koya masa farauta shine zai gane in an ga abun farauta ma har ya gane cewa ana ce masa je ne yau karen da bai koyi farauta ba shi kawai bai san ina abubuwan ba to in mutum ya koyar da karensa da yadda zai kamo to in ko ya kamo za ka gaba zai komai da wannan ba sai ya dawo da shi gurin mai shi saboda an koyar da shi an an abu nan to in za a aika karen da aka koyar da shi to za a ce bismillah kawai sai bi wannan abu to dan ya je ya kama wannan dabban ko garin bankaɗan dabban ko jirgiza dabban ko kokowa da suka da dabban ko wani abu har ya kashe dabban kuma ba da ya ci komai ba a jiki ya kashe kawai ya tsaya to idan mai shi ya zo shi kenan wancan bismillah da ya lokacin yanka shi kenan kawai ya yanka shi yau ya yi bismillah kan wannan dabban Shi kenan kawai ya halatta gare shi ya ci amma wannan kare wanda yake an koyar da shi farauta shine wannan amma kare ko wanda ba a koyar da shi ba da ya ga abun ne kawai sai bi a guje kawa da ya je kawai sai ya kashe wannan ba za a ci ba okay shi yasa yace wa ma sitta bi kalbika ghairi muallam amma wanda ka samu farauta ka farauta da karenka wanda baka koyar da shi farauta ba ya bi ne kawai fa adarakta zakatahu in ka riski dabban da ya farauto bai mutu ba har ka to fa zaka ci amma in dabban ya mutu karen da ba koyar da shi ba ya kamo dabba in har dabban ta mutu wannan ba za a ci ba haka kuma kare idan ya ci in ya ci abu ma'ana ya kama farauta sai dan yaga ya ci to wannan bai halatta ci ba saboda ya kama wa kansa ne wannan shi aka fi tsammani haka in kare ya karo da wani kare ma'ana karen ya bi shi a guje sai ga wani kare da baka san me shi ba ma sai suka yi karo da karen ka da kake mu'allam in suka riki wannan farautar amma sai ka zo ka samu a mace wancan karen ba naka bane amma karen ka mu'allam ne kuma ka aika shi da bismillah to amma wancan karen baka san me shi ba baka ma san daga ina yake ba amma ya taya karen ka tare suka yi farauta kuma sai ka samu a mace to na ma ba za ci ba saboda baka da tabbas karen ka ne ya masa dukan da ya mutu ko kuma wancan ne wancan ko baka da tabbas an aika da bismillah ne ko ba aika da bismillah ba don ko ba ba kai ka aika shi ba ma don haka baka da ikon cin wannan dabba da kare da da dabban da kare ya ci bayan ya yi farauta da wanda ya haɗu da wani kare daban wanda ba naka ba ko kuma kare da naka ne amma ba kai baka koyar da shi farauta ba to waɗannan duka in dai ba a yanka dabbar da aka yi farauta ba to ba za a ci ba amma karen da aka koyar da shi farauta sannan ya farauci dabba ko da an same ta a mace za a ci amma sai dai in an same ta a macen kuma a cikin wani guri wadda zai iya zama wannan gurin da aka ganta a ciki shi ma zai iya zama sanadin mutuwarta kamar misali eh, kare ya farauta kuma karen an koyar da shi farauta amma kawai sai ta tsunduma ruwa sai ta mutu a can to wannan ma ba za a ci ba don ba a sani ba cakkun da karen ya mata ne ya kashe ta ko kuma ruwan ne ya kashe ta ko kuma ta fata wani rami mai zurfi kamun karen ne ya kashe ta ko kuma fadawa wannan rami ne ta bugu da abubuwa har ta mutu in fada wannan rami ne ta bugu da wani abubuwa ta mutu ba karen ka bane kai ta zama mushi haka ma in nitsewa a ruwa ne ta mutu ta zama mushe ba karen mutum bane ba kamun karen mutum bane ko da kuwa ga raunin da karen ya mata amma ta fada rami mai zurfi sai kuma aka same ta a mace bayan karen ya mata rauni to shi kenan abu biyu ya haɗu da ita don haka wannan ta zama mushe ba za a ce ba saboda mutum baya da tabbas amma da a ce eh, karen ne kadai yayi kuma aka zo aka same ta to shi kenan wannan in an same ta a mace ma ya halatta amma duk kwarai amma inda misali karen ya kama sai ta kuce ta faɗa rami amma sai kallo ka same ta da ranta tana ta kuzur kuzur ga kare ya yi mata illa sannan ga ta faɗa rami to wannan in mutum ya kama wannan dabban in ya yanka to wani ya halatta gare shi zai ci ne, abu karenka da ba mu'allan ba wadda ka aika shi ko kuma ya bi kawai amma ba a koyar da shi farauta ba to wannan idan idan ya kama farauta to sai in an yanka ne tukunna za a ci wallahu ta'ala ala insha Allah muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba da ganin muka sai muna fatan Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا يسرك

wanda yake da su a ce shiga da duwa ko abin da ya sa a gaba yake so da su yan kuma ana nan jiya masa ra'ayi alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya cire masa amansa wanda yake da bukata na alkhairi a wajen ubangiji yake so a ce shiga da duwa wannan ba shi ake da sauran jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo suna bukatar a su da addu'a muna addu'a ga babban malami da malaminmu da Allah ya masa nasuwa a yau shine Sheikh Sale Sadauki wanda ne ya shi fara koyar da ni karatun Qur'ani a duniya wadda babanmu ya kai gunsa ka abun kuma sannan manyan malamai ma a garin nan yawanci ya karantar da su sannan kuma mutum ne wanda yake mai taka tsantsan da duniya na hasibuhu wala zaki ala layi ahadan wanda mai dumbin ilimi sannan kuma mai karanta mai matukar tawazu yana da matukar tawazu Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ah, Allah ya sanya Allahumma firli Sheikh Sadi Sadauki warfa darajahu fil mahdiyyin wa khulqu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wasah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi amana fata Allah ya yafi masa kurakuransa Allah ya gafarta masa ya hada da su cikin jannatul firdaus ah, duka waɗanda suka turo bukatun addu'o'i gurin bayan Allah muna fata Allah ya karbi addu'o'in mu wadda suke neman aiki Allah azurta su da aiki mai albarka wadda iyalin su take da juna Allah ya sauke ta lafiya azurta su da zuriya tsayi ba wadda suke neman abunan gudunmuwan Allah kan jari da suke fama muna fata Allah subhanahu wataala ya sare Allah ya kawo jari mai albarka Allah ya kawo mana rayuwa mai albarka marasa lafiya Allah ya yi musu ah, Allah subhanahu wataala ya kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali da riko da addinin musulunci ah, musibu da damuwoyi da suke damun mu ta kowane irin nau'i da kowane bangare Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin su Allah subhanahu wataala ya gafarta wa iyayenmu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya gafarta wa kakanninmu innahu samiyun qaribun mujibud da'awat amin Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar da mu bisa shirya Allah biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da muke bukata gurin Allah na alkhairi Allah tabbatar mana da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah shugabantar da shugabanni na kwarai a gare mu masu nufin gyara ba masu nufin handa mai dukiyar talakawa wanda suke nufin handamewa Allah ya nesanta su da mu Allah ya nesanta su da mulkan mu innahu samiyun qaribun mujibud da'awat da suke nufin gyara Allah ya taimake su ya dora su akan mu Allah subhanahu wata'ala ya sa shugabanninmu kuma su zama masu kula da abin da zai zama maslaha ga al'umma da addini duniya da lahira Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.